Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi da kusan ba a taba ganin irinsa a tarihin kasar ba. Sai dai gwamnatin kasar ta ce tana ɗaukan matakai domin kawo al'umma sauƙi. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya, Honorable Bello Oji daga jihar Kebbi. kan yadda za a inganta harkokin noma da samarwa da al'umma abinci. Kusan shiga na uku kenan yanzu a majalisa kuma wannan shiga na bani eh, a wannan kwamiti na harkar noma. yana cikin lokacin da nake alfahari da shi a majalisa saboda ni yanki na ba bamu san wani ban da noma kusan in gaya muku noman rani da kuke ji ana yi a jihar Kebbi kashi 60 zuwa 70 duk mazaɓata ake yin shi so muna nan muna ba da tamu gudunmuwa mu ma wajen ba da tallafi ga injimin mukan nan taki da buɗa ma manoma hanyoyi musamman irin godabbu zuwa fadaminsu so da idan suka yi noma suna da hanyar da za su iya fitowa da kayan abincinsu ah, akwai wurare da dama inda muka gina musu tuwel Tupwell domin su je su inganta harkar nomansu. Ina ganin yanzu bayan ma inaugurated ɗin ni ma na yi program ya kai uku kuma duk programs ɗin da muka yi kusan kayan noma ne muka riba domin al'umma su koma daji a ci gaba da noma. To banda noman shinkafa eh, irin su alkama da sauransu fa. Eh shi ma ana yi da albasa. Kamar jiya da muka bar Benin Kebbi za mu je garin Suru wanda is part of my own federal constituency. Hmm. Wajen kaddamar da ba da wa'annan injimin muka da fawa tilas ga manoma. Minista ya ga turela Lodi da kaya waɗanda an loda musu kaya tsakanin albasa da dawa masara da ita alkama da kingin kayan masarufi na gona waɗanda za su fita zuwa wasu wurare a kudancin Najeriya. sai da yi mamaki ya ce wayannan abubuwan duka anan aka noma su nake ga mishi wani abu minista Ayabi da nake ga ma kenan a matsayina na chairman na eh, manomi da kuma matsayina na chairman na kwamitin harkar noma a majalisa ta tarayya na gaya maka wayannan abubuwan da ake yi a kebewa gashi ka ganin makanka kuma shi ma karan kansa ya yi kumfami kuma ya ce yana alfahari da jihar Kebbi kuma ya tabbatar duk abin da ake magana kan noma a jihar Kebbi bisa ga abin da ya gani ya san gaskiya ne. To wannan karin ko za ku haɗa noman shinkafa da na alkama ne tare ko dai a'a na alkama daban za ku yi? Na alkama daban za a yi shi. da yake mutane mu ba su cika noman alkama sosai ba hmm. kamar wanda ake shinkafa albasa da su watermelon eh da kingin su so da masara ma da masara eh to duk ana noma ana ta damana kuma ana ta rani yanzu haka jiya part of fadamun da mun kaje duk yawancin fadaman noman masara suke yi Kuma noman rani. Noman rani, noman rani, wadda kasan kana samun masara ga damana a Abuja, haka yanzu in ka je a wasu wurare ma zaka za same ta a wuraren mu. Haka ita shinkafa ba sai dai a ce alhamdulillah jiya ko da muka je ma wata kasuwa ta shinkafa a garin Suru jiya take ci. Ila an isko turela oke da fadi rice ɗin da aka a babu shi. In Allah ya sayar da hajja Madina ba sa kasa hamsin zuwa sittin. wanda ke lodi fita zuwa wasu wurare yanki na jihar Kebbi a na jihar na ƙasa na ƙasa baki ɗaya eh. to wato duk shekara kenan hmm. watannin shekara gaba ɗaya sha biyun nan za ku yi kuna noma wallahi haka ne ina tabbatar miki harkar noman shinkafa mu a jihar Kebbi kusan uku ake yi ga shekara akwai noman damana ɗin akwai noman da ake cewa noman sahi sannan akwai noman rani yanzu damana an ƙare damana aka sasafe yanzu haka wasu suna nan suna yankan shinkafa ta sahi suna yanke shinkafa sahi kuma suna sa turani ko da turani za ta kare damuna ta dawo sai bata to wayannan na'ura da aka ba manoma akwai wayanda manoman ke cewa ba za su iya amfani da su ba domin suna amfani da ko man diesel ne ko man fetur ya za ku yi da wa'annan irin manoma? Gwamnatin jiha da ta tarayya ta yi wani tanadi ma musamman kamar wada nake gaya muku dukkan mu mun san ita gwamnatin mu ta jiha da ta tarayya na a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu akwai shirin da take da shi na harkar inganta noma. To mun yi ta mitin da shi ministan noma da shi gwamna wanda an yi tanadi kamar waɗanda ba su samu injimin muka na sola ba ko na gas ba wanda za su yi amfani da fetur za a ɗauki wasu gidajen mai domin a tanadi mai kuma gwamnatin jiha ta alkawari za ta rage musu za ta biya musu wani percentage na mai domin su samu sauƙi su iya saye su ma domin su je su ci gaba da ban ruwan da ijimukan su na fetur. to na sola kan ita dama da rana ake amfani da ita so ba a buƙatar wani abu fetur ko gas rana ne za a sa mm. sannan akwai na gas wanda ake yi wanda shi ma irin gas ɗin na dahuwa wanda kana iya abin da kake yi ga fetur in kana kashe ma injinin fetur a dubu ɗari biyar to na gas sai dai ka kashe rabi so kuma bisa ga iyasin da muka yi idan ka kashe ma za ka yi noman rani ga fetur a halin yanzu za ka kashe dubu ɗari biyar ga hekta to amma yanzu bisa ga na'urorin da aka kawo na zamani wanda suka yi haɗi da so sola da gas maimakon ka kashe dubu ɗari biyar in dai na sola ne to wani da an ɗauke ma kuɗin fetur ko gas in na gas ne kuma za ka kashe dubu ɗari biyu da hamsin kuma bisa ga tsarin da aka yi ko kowace hekta an ka gyara ta wadda ya kamata to abin da za a sama gare ta to sai dai a ce alhamdulillah. kuma sai sashin kasuwa inda za mu liga kasuwar ɗan kure da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Sunana Awal ne mai kasuwar ɗan kure. A gaskiya muna fama da matsaloli game da hauhawa farashin kayayyaki gaskiya duba da yanayin lokutan da mun kai to baya gaskiya da yanayin yanzu abin ba ɗaya na ba gaskiya mun dan samu sauye-sauye ƙarin kuɗi ma wanda koyo shi koyo shi ma abubuwan suna ƙari yadda ba mu san ma dalilin abubuwan ba kamar inda an kai to muna sayan man nan gaskiya 38 37 muna ganin abin ba tsare tsare ta ba to gaskiya yanzu duk abin ma baki wata guda da yan kwanaki yanzu kuma gaskiya gashi muna sai har 43 ma da 500 gaskiya abin sai da mu ce Allah ya sauwaka mana Allah shi mana maganin wanga abu satin da ya wuce gaskiya muna sai ne dubu arba'in da ɗai arba'in da ɗari biyar arba'in da ɗari bakwai mu mun ka sai shi arba'in da ɗai muna sai arba'in da ɗai da ɗari biyar to duba da yanzu kuma duk abin ma dai baki sati guda ko a ce kwana goma amma gaskiya yanzu gashi nan muna fuskanta har arba'in da uku da ɗari biyar ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah na Usman Ali wanda aka sani da shehu ne gumi wa lambarin uku uku. to ai ga yanayi nan kaga yanayin kasuwa yadda yake duk lokacin da an ka ce kasuwa gashi ana guguwa wurin sayan abu yana da bambanci da a ci ga kaya nan bawa masaya ko ba haka ba kaga dole na su su kayan ko da mun je mun so kayan da tsada saboda yanayin matsuwar da kai baka sai suwa ba dole ka rage kuɗi ko da haɗuwa ne za kai ka haɗu ka je neman wasu kana tunanin idan ka je neman wasu za ka samu sauki. gaskiya an samu bambancin farashi daga satin da wuce zuwa wannan sati da ana sai da shantalin gwami naira dubu ɗari da goma ɗari da goma sha biyu tole ana sai da ɗari da talatin ɗari talatin da biyu yanzu allah ya kamo na sauƙi shantali ana samu dubu ɗari dubu ɗari ba biyu dubu ɗari ba biyan ma so kaga an samu sauƙi tole ana sai da can satin da wuce ɗari da talatin da ɗari talatin yau har dubu ɗari da ashirin ana samun tole shinkafa a bisa ga haka kaga an fara samun sauki don farawa ta insha Allah sunana Ibrahim dan Alhaji to gaskiya farashi ga wara muka sayan kayaki yanzu ana saye buhun masara muna so shi naira dubu hamsin da biyu muna sai suwa in sun ka to game da plan din kayaki in muka kawo nan muna sai suwa naira dubu hamsin da biyar hamsin da shidda haka masara haka gero haka dawa inda an to nan da sati biyu muna sai suwa naira dubu sittin sittin da biyu sittin da uku amma yanzu ana samu naira dubu hamsin da takwas hamsin da bakwai hamsin da shidda da dawa da masara da gero wake to shi gaskiya mayana ana saye ne naira dubu tasa'in da bet dubu 96,094,093. sunana tahiru to hakikanin ne gaskiya da wancan sati da wanga sati ga canjin yanayi wala babu abin da canza har yanzu yadda muka sayan kaya sannan har yanzu haka suke sai dai muna tsammanin yadda muka gani yanzu yanayi na ta yi akila kayan su canza yadda muka gani yanzu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, da wakiliyar ma Abuja Madina Dauda, da kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta ɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kudu zo mu noma tushe na One she